ga mutum ya ga an kamo an kutuntumo mashi zagi Allah sauke duk wanda ya ga an zage shi to lallai haƙiƙa kashe shi za a yi wanda kuma ya ga yana zagin wani zai kashe wani ko kuma ya kaskanta wani ko kuma zagin da aka yi mai a kaskanta shi sababul musulmi fusukun wa qitaluhu kufrun to shi sa a mafarki ma an kai ka zagi wani kashe shi za ka yi ko kuma ka wulaƙanta shi in kuma ka ga an zage ka ko a kashe ka ko a wulaƙanta ka assalamu alaikum